Ahmadu Tijjani wanda wannan ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa a kai kusan abin da ya ƙara ja 'yan tijjaniya kuke da wannan musiba a tattare da ku shine abin da aka tambayi shi Ahmadu Tijjani a kai an tambaye shi an haƙiƙati Sheikhul Wasil an ce wane ne Sheikhul Wasil sai yake cewa amma huwa haqiqatu shaykh al-wasil haqiqanin shaykh al fa huwa alladhi rufi'at lahu jami'ul hujub shine wanda aka dauke mishi dukkan hijabai gaba daya an kamalin nazari ila ila al ilahiyya nazaran ainiyan wa tahqiqan yaqiniyan shi yana kallon wato Allah madaukakin sarki yana iya leƙawa hatta cikin lauhul mafuz ya je ya bincike ya yi bankaɗe bankaɗe ya nemo abin da yake nema to shi yasa da kanshi yake ainihin wato nuna wa mutane su nemi agaji da taimako a kan abin da ya same su yake cewa tawassal na fi kulle haulin wa shiddatin a agifuka fil ashiya'i daharan bi himmati tawassal bina kayi tawassali da mu fi kulle haulin a dukkan wani firgici wa shiddatin da dukkan wani tsanani a gifuka fil ashiya idaharan bihimmati zan kawo maka agaji a cikin dukkan abubuwa ga baki ɗaya tsawon zamani da me zan kawo maka wannan himma da me zan kawo maka wannan abin shine bihimmati da himmata to wannan himmar ita ce malam ya karanto mana idza massaka zamanu yawman bi idza massaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati jani ya wahid al asri agifni faqad dhaqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altaf fi mu'dham al amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin kun ko ita ce wannan himmar daida ainihin wato yake cewa zai kawo maka agaji da ita hakanan idan ka koma Ibrahim Inyas yana umurta su karan kansu waɗanda suke tijjaniyai yan tijjaniya su rika kiran shehu tijjani koma bayan Allah ya ce washabu himmata shekhi fi zalika ya yahsulul murad e, ku abokance himma shekhi shi tijjani kenan a cikin haka ga baki ya yahsulul murad duk abin da ake nema zai samu wa huwa ma'akum haythu ma akhbartumuhu biqulubikum eh tijjani yana tare da ku duk inda kuka ɗarsa a cikin zukatan ku duk inda kuka yi tunanin tijjani yana tare da ku kaga wannan Allah maɗaukakin sarki ne ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum a cikin suratul hadid to sai aka ɗauke wannan ma'iyya ta Allah maɗaukakin sarki aka dankara wa tijjani dan a fito mishi da wancan abin da aka bashi cewa shi ne yake kawo agaji so idan kuka koma wancan maganar da yake cewa agithni faqad daqa zamanu bi ahlihi wannan ya saɓa. hatta kafiran da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran da suka rayu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi waɗanda suke da wannan aƙidar tauhidin su ma yafi na waɗannan saboda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana su idan sun shiga cikin damuwa suna kiran Allah ne فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون idan sun samu kan cikin matsala Allah suke kira kaga mukhlisina lahu suna mai tsarkake suna masu tsarkake ibada da addu'a da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai suke wa amma su ga su waɗannan yayin da suka shiga cikin matsala sai ake gaya musu cewa su kira tijjani a nan gurin babu maganar tawassuli ba wanda zai ji gurin tawassuli ake A kai tsaye aka ce fanadi ka yi kira ka ce mai a ya tijjani ya tijjani ya wahid al'asiri ya ɗaya ɗayan zamani wanda shi kaɗai ne a zamani shi kaɗai ne a zamaninsa da zamanin da suka biyo bayan shiga baki ɗaya a gifni da Allah ka kawo mana agaji a gifni ka kawo mana agaji ka gani kalmar gifni Allah maɗaukin sarki yana gaya mana ga sahabban safa, annabi na cikinsu amma da matsala ta faru a yaƙi ba annabi suka kira ba Allah ya gama ya gaya mana idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum bai ce idh tastaghithuna nabiyakum ba sai ce idh tastaghithuna rabbakum to ina 'yan tijjaniya kuka samu wannan ga sahabbai suna tare da manzon Allah ba su nemi agajinsa ba ba su kira shi ba kai tsaye amma yanzu ku an ɗora ku akan cewa ku kira tijjani a gifni faƙar zamanu bi ahalihi shi kuma har ake cewa wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin zai yaye maka dukkan wata damuwa duk wani bakin ciki da kake ciki zai yaye maka duk wani baƙin ciki zai yayi maka so lokacin da sabai suka shiga wannan matsalar gashi ana fafatawa ana yaƙi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu amma fa ba su kira annabi ba sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki suka ɗaga hannu suka kira Allah suka kira Allah ya gaya mana idh tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum shi Allah ɗin da kuka kira sai ya amsa muku so yau kuma ga tijjaniya kuna nuna mana mu saki Allah maɗaukakin sarki mu riƙa kiran tijjani kuna ɗora waɗanda suke tattare da ku akan cewa in matsala ta faru ga wanda za su kira shi yasa aka samu wasu daga cikin shehunnan ba sa kiran Allah a lokacin da za su yi abubuwansu shi tijjani ɗin suke kira kai tsaye cewa ya kawo musu agaji in za su buɗe muhadarat ɗinsu za su buɗe karatuttukansu za su buɗe kaza suna kiran wato himma shehi ɗin ita suke kira idan ka koma duk muhadarat ɗin da ko kuma durus ɗin da shi alhaji ibrahim in ya sayi na tafsiri za ka ga yake yake faɗa himman nan dai da aka ɗora shi a kai ita yake kira ba allah ba haka nan wasu daga cikinsu na yanzu ma so wannan idan wannan bai zama shirka ba idan wannan bai zama kafirci ba to gaskiya babu kafirci a duniya ga baki ɗaya in dai har wannan bai zama kafirci ba so shi yasa aka ce idan akwai wani ɗan ɗariƙa sai ya hauro ya kare wannan kafircin da aka ɗora ku a kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sharhi ne na al-yaqutatul farida na abdulwa'id nazifi ga baitin kuma da na karanto ka sake rubuta kusa kuran? gashi iza saka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahid al-asri aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'dami al-amri karbi كل bi عنك matin? alat fauka aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al karba fil barri wal bahri zan fassara sai ka ƙara tara kusakuran yanzu tunda kai baka da su ada yace iza saka zamanu idan zamani ya shafe ka yauman wata rana bidaimihi da matsassa ka ji zamani ya matse ka ka ji kaka na kayi me za ka yi a wannan lokacin sai suka ce fanadi kai kira a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wahid al'asiri ya ɗaya ɗayan zamani me za ka gaya masa ka ce a gisni taimakanni a gazanni kamun ɗauki faƙad baƙa zamanu bi ahalihi haƙiƙa zamani ya yi kunci da ma'abucinsa kaga ba Allah za ka kira ba shehu tijjani za ka yi kira ba Allah ba ka kai masa kukan yanayin da kake ciki ka ce faɗaɗe zaƙar zamanu bi ahalihi shi mai shehu tijjani zai yi fayati ka sai ya zo maka bil altafi da tausasawa fi mu'zamil amri cikin babban al'amari ba nan zai tsaya ba shehu tijjani wa yakshifu zai yaye kuma kuma ya yaye kullal karbi dukkanin wani bakin ciki ya anka gabarin ka bi himmatin da himma shine zaka ji idan suna yin muqaddima suna ya himmata shehi ihdiri lana bi hadal mahdari ke himma shehu ki halatto mana a wannan waje to da wannan himman ne shehu tijjani ke yin ayyuka da yawa daga cikin aikin da yake yake yakan yaye bakin ciki da wannan himmar shine wa yakshifu kullal karbi ya yaye dukkanin wani bakin ciki an ka gabarin ka bi himmatin da himmar ita himmat alat ta ɗaukaka fauka aflaki samawati wal badari saman falakai sama da falakai na sammai da kuma watanni sannan kuma ba nan shehu tijjani zai tsaya ba wa ya atika ya kuma zo maka bil khairati da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare ta kowane bangare duk ba Allah ba fa shehu tijjani ne zai zo da shi sannan wa yadfa wa ankal karba zai ingije maka bakin ciki shi shehu tijjani fil barri a wajen teku ya kasa kenan wal bahari da kuma teku wannan zaka kare shi tijjani yana yaye bakin ciki yana zuwa da alkhairai yana ingije bakin ciki sannan kuma in an shiga damuwa a yi kiransa ba a kirawo Allah ba wannan zaka kare da haka kana ji ka fara da kuskuren larabci idan kuma ka yadda larabcin na yi daidai to sai ka tafi ka kare shi a ilimance shine da Allah amma irin wannan surutun mu ba a yi mana anan zan buɗe ka zan baka yan mintuna ba zan ce ma komai ba amma da Allah ka tafi straight e tsaya ma in sa ka a babban gida ka tafi straight da Allah ana jinka to alhamdulillah Uh, ah, dukka wannan maganganun da ka faɗa maganganu ne haka suke babu canji. daidai kenan. duka maganganun ma'anan maganganun duka abin da ka faɗa haka suke babu kuma da ka ce ka rubuta kusakure kaga illa ke wannan maganar da kai baya maganar da kai baya ne ba akan wannan littafin wannan baitoci da ka karanta ba guda hudu ba akan su nake magana ba akan wannan baitoci sun yi daidai na yi daidai ba wai ka yi daidai ba in ka yi daidai ka rubuta su kare su a ai ka san kuka ni wallahi alazimi wallahi alazimi wallahi alazimi sai na kare daidai ba tsaya mana da Allah wallahi alazimi sai na kare ce ai ba mu fassara daidai ba ko ba mu ja baki daidai ba ko mu eh, ai fassara ce ba ku iya ba ai fassara ce ba ku iya ba amma tunda ka haka ne fassarar haka take da komai ba abin da nake so da wannan a musulunce in an shiga tsanani a kira shi mutujani kare shi a na farko na farko na farko abin da nake so da kai dan kai da masu ganin mu ko sauraron mu su tabbatar da abin da na faɗa haka yake ina neman wata alfarma ɗaya yanda na shuru gaskiya kana ji ba wani alfarma da zan ma sai dai ka kare wannan a shari'anci in zan kare wallahi su zan kare wallahi su zan kare wallahi su zan kare to mai zan kare ba to ka saurare ba na ce ma ai ba wani abu ne ba wanda zai ma wahala yi a'a ba na so ni zan ma komai kawai kuma zan ma wata alfarma eh. kuma zan ma wata alfarma to sai ka gama karewa amma dai yanzu kawai karewa za ka fara ana jin ka <laughs> Allah shi gafarta mala Allah shi gafarta mala ana jin ka kare to shige to kana ji na gom eh ina jin ka kare da ka dauko wannan ka kango wa al'umma da ni kaina suke ganin abin da ka fassara ɗaya bayan ɗaya akwai abin da nake so in hiddo ma a jiki wanda sai kana kallon bakin kai zaka fahimci abin da nake ma nufi na ɗaya kenan akan wannan su tsuran ba fassara ba ta yi daidai duk ka ce haka yake a ma'anar haka yake duk wannan kai ba ka nuna ma abin da ba kula bane ba ba ka aika ce komai yayi dai ba so nuna ma abin da ba shi ba akar muka Allahu eh, Allah kana ji kaga da Allah kana ji duk jama'a suna da hankali in ba za ka iya kara wannan da dalilai na shari'a ba kawai ka ce ba za ka iya ba sai a ɗauko wani amma kai kaɗai ka zo kai ta gaddama na karanto ma wannan baitin ka ce haka suke daidai aka fassara haka kuma abin yake to yaya za a yi mu san haka yake in baka kawo ayoyi da hadisai da suke tabbatar da shi ba ga abu karara amma sai kai ta kauce kauce ka zo kana ta bata mana lokaci in ba za ka iya ba ka sauka ka ya hawo ko mu ɗauko wa'yansu ga su anan, haba da Allah kai ke kaɗai tun ɗazu ka zo ba abin da ka tsinana tun ɗazu kake surutu ba kai wani abu mai amfani guda ɗaya ba